Barkan ku da hakan wa matasa barkan da sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin naku na labarun matasa na maraitain wannan ranar Asabar 4 ga watan Juni shekara ta 2022. Anan cikin ɗakin magana kuna tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rabia mai Kano ya ne Rabi da dama. Lahiya lau nake Fanta ya wajen ki. Alhamdulillah Rabi. Yau me ke dauke da shi? To Rabi wannan satin da ɗaliban takara su 5636 suka zana jarabawar CAP wato jarabawar matakin farko na karatun aikin hannu a duka faɗin ƙasar Nijar. A cikin cikin takaitaccen rahoton namu na yau za mu da ku garin doso inda za mu zanta a kan min fetur wanda ke shigowa ta barauniyar hanya daga ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa jiki. Rabi kamar yadda na faɗa ranar Litinin 30 ga watan Mayu da ya gabata shine aka gudanar da jarabawar CAP wato jarabawa matakin farko ta karatun aikin hannu a cikin cibiyoyi guda goma sha hudu da suka karbi ɗalibai dubu biyar da dari shida da talatin da shida na kaf faɗin kasar Nijar. Haka ne Fanta a cikin cibiyar ta biyu wacce ke cibiyar koyan ayyukan hannu CFPP ta Nyamai ɗalibai 254 ne suka zana jarabawar a kan fannin karatu guda shida kuma daga cikinsu 20 ne mata. Ga rahoton da muka shirya muku mushirar fasarar. Takardar shaidar karatun aikin hannu diploma ne da ke buɗe ƙofofi na samun aiki ga matasa musamman ma ga waɗanda suka rungumi fannoni kamar kanikanci harkar wutar lantarki harkar gyaran famfo ko kafinta a cibiyar jiri na biyu da ke makarantar aikin hannu ta fpp da ke yamai 'yan takara suna cike da imani. emera nake karantawa wato gyaran injina na motoci. komai ya zo daidai yau mun yi jarabawa mun yi zane-zane. A jiri na biyu shugaban na farin ciki da muhimmancin da 'yan mata suke baiwa aikin hannu saɓanin shekarun baya. Alhaji Idi Abdu shugaban jiri na biyu Ɗan takara mata sun kai kashi bakwai cikin ɗari. Gaskiya mu da muka san abin da yake wakana abun ana iya cewa an samu ci gaba. Jarabar na ci gaba tare da ayyukan aikatawa kuma za a kammala a ranar yau Asabar 4 ga watan Juni. A garin Rabi ƙananan matasa su 36 waɗanda ke cikin rikici da hukuma ko kuma matasa masu rauni su ne aka baiwa horo a fannin gyaran salula da sarrafa kek. Wannan kuma wata ƙungiya mai zaman kanta ce ta ɗauki wani horon domin bai wa wa'annan matasan dama ta biyu. Ga rahoton da Fadal Alu ya shirya mushirar fasara. Projen shirin wata mafita don kaucewa tuhuma a mashara'anta aiki ne domin taimakawa matasa masu sabawa doka ko kuma suke da rauni a iyalansu wajen gudanar da zamantakewa mai kyau. Abdulrahim Hiro mashawarci a Swiss Contact na da ƙarin bayani. ne aka abin da ya shafi gyaran wayar salula ga matasa waɗanda suke a tsare na kason gyara halinka. Irin waɗannan matasan ne muke baiwa horo manufar ta farko su koyi wata sana'a. Bayan kwanaki goma sha biyar na karɓar horo a fannin gyaran salula waɗannan matasa kowanne zai komawa gida da kayan aiki cikakku tare da niyyar ci gaba da gudanar da wannan sana'a domin su yi rayuwa mai kyau. Aidu Bere zama na samu horo yanzu na ma iya gyaran salula yanzu da mun kara ɗaukar horon zan je na buɗe shagon gyaran salula. A ni yanzu ina fara aiki ne ko da cikin gida ne haka ina iya samu wani wanda ya kawo da sannu sannu haka nan dai in samu in buɗe waje na wuri na kaina. Wannan shirin kuma wata hanya ce ta kare matasa daga aikata laifuka in ji tasiru isiyaka alkalin kananan yara a gaya. A halin da ake ciki kananan 'yan mata ashirin na karɓar horo ta hanyar wannan tsari. Rabi ranar larabar da ta gabata ne aka kaddamar da tsarin sanya matasa dubu a cikin ayyukan hannu a garin Zandar. Wato tsari ne wanda hukumomin jihar da magaram suka kafa tare da ban hannu abokanan hulɗarsu domin a baiwa matasan garin damar gina tafkin kanya. Haka ne fanta bari mu saurari wannan rahoton Zaratu Bukar da aka fasara muku. A wannan lokaci na gabatowar damana kimanin matasa dubu ɗaya 'yan mata da samari na birnin Zandar ne suka dace da wani shirin gudanar da ayyuka ta hanyar ginar tafkin kanya da ke fama da mamayar rere tsarin da waɗanda suka karu da shi suka yaba. Duk wuni shika uku uku ne za a dinga mu ta zo daidai da zama kenan mai jari ya yi jari mai kasuwanci ya kasuwancin shi. Kowa Allah sa abin da ya samu ya je ya more shi ya yi hanyar da zata gyara shi. Shirin ya samu asali daga haɗin gwiwa tsakanin hukumomin zandar da abokan hulɗarsu wanda kuma ke da manufar baiwa matasa aikin yi domin a magance matsalar zaman kashe wando kamar yadda magajin gari kuma shugaban majalisar shawara na da'irar zandar abdulrahim balarabe ya jaddada. Matasa ɗari biyu ne daga kowace da'ira idan aka lissafa za su kai matasa dubu ɗaya. Miliyan arba'in da biyu na sefa ne aka saka domin aiwatar da wannan shiri waɗannan ayyukan za su ba matasa matasa damar samun kudaden gudanar da sana'a domin magance kalubalen zaman kashe wando. Rabi yanzu kuma da takaitaccen rahoton mu na yau. Za mu da ku garin Doso inda sayar da man fetur mai shigowa ta barauniyar hanya ya kasance babbar sana'a ga matasan garin. Duk da yake abu ne wanda hukumomi suka hana da masu saye da masu sayarwa duka sun kasa barin shi. Ga rahoton da muka shirya muku da aka fasara muku. Nijar da Najeriya na raba iyaka tsakanin su fiye da kilomita 800 muhimmin sana'ar da matasa 'yan Nijar da ke bakin iyakar da wannan babban gawun Afirka ita ce sai da man fetur na sarandi. Wannan yanayin na haddasa babbar matsalar sayar da mai a cibiyoyin gidan sai da mai har ma ya kai su ga rufewa. Misali, ana ganinsa a garin Doso inda masu ababuwan hawa ba kaso suke zuwa gidan sai da mai ba. Matashi Isihu yau ya zama fitacce a cikin garin Doso. Gaskiya mun ka sai zuwa muna samu dan abin da muka ci muka aika gida. Ana yin tare ne maganin zaman manza saboda wani bari ba ci gare ta ba. Duk inda mutum ka samu dan abincin da ya ci an ka dwaɗi ta sai a hankali. Wanga masayan kan biyu da muka tarda sun nuna babban dalilin da ya sa suke sayan isansin. Wallahi idan aka tsaida zai ba mu wahala saboda wannan mai na bisa hanya ya fi sauki da na gidan mai. Idan ana son tsaida sayar da mai na sama hanya a rage kuɗin mai na gidan mai. Ni da kuke gani makanike ne akwai wasu karafa sai mun wanke su. Kun ga mutum bai iya zuwa gidan mai da bido ya ce a saka masa na jika ko na jika biyu. Duk da haka akwai wasu mabukata mahalarta da suka fi son zuwa sayan isansi a gidan sai da mai saboda garantis ɗin injin motarsu. Yanzu kuma sai filin mu na wasannin motsa jiki tare da gungu Muhammad Dantani. A fannin ƙwallon ƙafa yau ne ƙasar Nijar ke karawa da ƙasar Tanzania a kwatonu ƙasar Benin dangance da tankaɗe da rairayen shiga kofin ƙasashen Afirka kan Cote d'Ivoire 2023. Karan farko na tankaɗe da rairayen kan in dama kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Mena A a ranar Litinin ne ya bayyana jerin sunayen 'yan wasan da za su taka leda domin wannan karawar. A fuskar kokowar gargajiya, kwambalar da aka ma lakanin kofin shugaban ƙasa a ranar Asabar ta soma za ta gudana kuma tsawon kwana biyu. ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan na mun gode muku da sauraron shi da kuka za ku sake sauraron shi lambar uku bibiyar kyauta tare da airtel